an tabbatar da asalin rikicin yanzu na cikin gidan pdp ya faru ne daga mara baya da tambola yi ta hanyar janye takara zaben fidda gwani a dandalin zaben inda aka yi bawa atiku ta goma shi ya yi nasara kan nelson wike look at insult you have told the bot chairman to resign the position we are talking about which all of us agree is the chairman of the party Wike wanda ya watsi da saukar shugaban kwamitin amintattu don kujerar ta koma kudu akan ya rage zaman doya da manjar ya ce saukar shugaban jam'iyyar ne zai kwantar da korar don ba zai yi dan takara da shugaban jam'iyyar duk su fito daga arewa ba. Babban mai taimaka shugaban jam'iyyar Yusuf Dingyadi ya ce sun riga sun ja layi da ci gaba da aiki don jam'iyyar ba ta mutum ɗaya ba ce. Jam'iyyar PDP ba jam'iyyar mutum ɗaya ba. ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na ƙasa ba jam'iyya ce ta baki ɗaya al'ummar najeriya maganar da kuma zancen da muke magana shine yanzu yadda za mu ci zaɓen shugaban ƙasa janyewar da mai girma gwamnan sokoto tun farko ya yi a wurin wannan taro na farko wanda aka yi a zaɓen fidda ɗan takarar shugaban ƙasa ya janye ne a ra'ayin kansa idan wani ya ga hakan bai mashi ba shi ma wanda ya tsaya a ra'ayin kansa ya tsaya maganar gwamnan Rivers ne su muke ko zai zo ko ba zai zo ba tafiya ta riga ta fara maganar cewar wai ala dole a jira wani ba a jiran wani yanzu abin da ake magana da za a haɗa kan ƙasa yadda za a samar da fahimtar juna yadda za a sake tayar da komadar matsalolin da ƙasar nan take ciki domin a ceto Najeriya wanda wazirin Adamawa Atiku Abakar kawai zai iya kuma wanda zai jagoranci wannan a jam'iyyance yoce ayi shi ne shugaban jam'iyyar PDP yadda wani zai kalla wannan ra'ayi ne ne mu da NPDP dukkanmu abinda muke fata a samu nasara. Yanzu a cina tsohon shugaban kwamitin amintattu na pdp walid jibrin ya ce ya sayar da matsayinsa zai rika ba da shawara daga bayan fage za mu bi har mu samu nasara abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara batin namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun daga nesa ina kallo ba za cire ni a cikin sa baki a cikin maganan ba me zai sa ba zan shiga kwamiti na irin wannan na ba ta shawara ba ya sa kaga zan zauna in kullum ina dunga ba ta shawara kuma insha Allahu za mu samu nasara. PDP ta nada gwamna Udom Emmanuel na akwa Ibanwa a matsayin shugaban kwamitin kamfen yayin da gwamna Sheyi Makinde na Oyo da Bala Muhammad na Bauchi ke zama mataimaka daga kudu da arewa kenan. shin Shingwike mai samun goyon bayan wasu gwamnonin da suka hada da Samuel Otom na Benue zai ja da baya ko zai ci gaba da kai ruwa rana. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.